Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. Shirin dai a wannan lokaci zai mai da hankali ne ga batun yadda wasu ƙwararrun likitoci a jihar Kanan Najeriya suka wallafa wani littafi da zai zama jagorar kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara. To kamar yadda mai sauraro ya ji dai a shimfidar shirin, tuni wasu ƙwararrun likitoci da ke aiki a asibitin koyarwa na Aminu Kano suka samar da wani littafi mai suna hattara dai iyaye mata. Da nufin sauƙaƙa wa iyaye mata fahimtar hanyoyin kula da lafiyarsu da kuma ta 'ya'yansu kama daga goyon ciki, haihuwa da kuma kula da lafiyar jariransu. An dai wallafa wannan littafi ne cikin harshen Hausa da kuma Ingilishi a wani mataki na ba da gudunmawar rage alƙalamin mace-macen mata masu juna biyu ko kuma yayin haihuwa da kuma ƙananan yara da ake yawan samu a wannan zamani. Farfesa Aliyu Labaran Ɗayyabu na Jami'ar Bayero shine mawallafin wannan littafi kuma ya yi wa Abubakar Isa ɗan dago ƙarin bayanin makasudin samar da wannan littafi. To wannan tunani ya zo ne ta la'akari da abubuwan da muke gani a bisa aiki yau da gobe. Misali za ga an je an yi wa mace wani abu irin allura-alluran nan da muke amfani da su bisa ilimi sai a je a bayo mace mai ciki wanda yake bai kamata kuma a bata ba kuma hatsari ya faru mai yawa ta rasa ranta kuma ainihin jaririn ma ya rasa ransa ba wai kawai ga matan ba har ga yaran don haka lokacin da na yi tunanin yin wannan littafi sai na ga cewar in muka yi maganan matan kawai matan sun tsira kenan ƴaƴayensu kuma ba su tsira ba to da haka sai na gayyato abokina dr abdulsalam muhammad wanda shine hod na bangaren kananan yara a wannan asibitin na ce ya kamata mu zo ka ba da na gudunmawa na ba da nawa gudunmawa sai mu tashi ɗan littafi wanda ke ba wai mai zurfi ba wanda za a sha wahala karanta wanda ke ɗan bayani ne takaitacce takaitacce amma masu hankali za su yi amfani da shi domin kiyaye lafiyar su da lafiyar 'ya'yansu. Shi yasa kuka sa mishi hattara Yawwa da haka muka sa masa hattara iyaye mata in kunne ya ji jiki ya tsira domin wa'yansu in ma ka gaya musu ba lalle ne su ji ba to da sai muka kirkiro wannan suna muka ce hattara iyaye mata to kowane muhimman bangarori ne littafin ya kunsa renon ciki mm. da kuma haihuwa sabo haihuwa jarirai sabon haihuwa mm. abubuwan da ake musu wanda su ma suna iya cutar da su kaga akwai bangaren da ake amfani da waɗansu allurai na zamani da waɗansu ƙwayoyi na zamani wanda yake taimakawa a ceci mace to amma in kai amfani da su ta wani bangaren kuma sai kan ce cutarwa za su sannan akwai ɓangaren misali abubuwa da ake taimakawa wajen haihuwa misali abin da muke cewa yanka da ake a gaban mace a ƙara ta domin yaro ya fito salin alin ko mu zo mu gyara mu mai da wannan ɓangare yadda yake koma mai lafiya zahirin magana shine ba abu ne mai sauƙi wa mutum an ce aiki za a masa yadda a masa aiki to akwai jahilci da yawa a cikin sanin dalilin da yasa likitoci suke cewa a yi operation a cire yaro to a kowannan bangaren mun fidda shi mun bayani cikakke wanda zai gaya maka dalilin da zai sa za a yi maka aiki zai gaya maka kuma abubuwan da ake ɗauka na matakai kafin ma a yi maka aikin to kaga akwai wannan fannin sannan kuma misali wajen a barin jini da hatsarin barin jini misali kaga akwai wannan bangaren sannan kuma akwai ɓangaren jijjiga da mata kan yi masu juna biyu ko lokacin da suke da cikin ko bayan sun haihu ka san bisa al'ada mata sukan ɗauka ko kuma al'umma sukan ɗauka mai yawa junni ne aljani ne yake jawo wannan to wanda yake bisa ilimi ba wani aljani da yake jawo wannan jijiga batun rage yawaitar mace-macen mata masu juna biyu ko kuma yayin haihuwa da kuma ƙananan yara sabuwar haihuwa dai na cikin manyan matsalolin da ke addabar ƙasashe masu tasowa cikin su kuwa har da najeriya inda duk shekara hukumomi kan fitar da alƙaliman waɗanda suka rasu ta wannan hanya To abin tambayar dai ne shin ko wannan littafi ka iya taka gagarumin rawa wajen magance wannan matsala? Dr. Muhammad Kawu Magashi likitan kula da lafiyar mata ne a asibitin na Aminu Kano kuma guda daga cikin waɗanda suka taimaka wajen wallafa wannan littafi. Jigon abin da ya jawo ɗin kenan ai duba ga wasu ƙasashe musamman hatta a nan nahiyar mu ta Afirka sun yi ƙoƙarin rage mace-macen matansu masu juna biyu kusan ƙasa da ɗari a cikin mata dubu ɗari amma mu kaga har yanzu a nan ƙasanmu yanzu ana maganin mace ɗari biyar da goma sha biyu a cikin mata dubu ɗari to can kuma a cikin wasu kuma kasashen suna maganar mace kasa da ɗari a cikin mata dubu ɗari to kaga ai akwai akwai har yanzu kenan muna da doguwar tafiya kenan kafin mu kai wannan ana magana ma wasu daga cikin kasashen mu na Afirka fa ba ana maganar manya-manyan kasashe ba wanda wasu zaka ga a cikin mace dubu ɗari ma ba za ka iya samun mace misali watakila goma ba da ta mutu da sunan cewar wai ta mutu sakamakon ciki ko kuma sakamakon naƙuda ko haihuwa to saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ja hankali haka zalika mace-macen yara sabuwar haihuwa har yanzu haka ga muna kan gaba a cikin kasashen da ake magana to wannan ya ja hankali sosai wajen ganin a yi wani abu wanda zai zama na an sauƙaƙe shi ta yadda zai zama ba wai sai wanda ya yi dogon ilimi ba ko kuma wani ilimi mai zurfi ba ya zama na cewar an yi shi ta yadda zai zama su waɗanda abin ya shafa ya kai gare su kai tsaye shi sa ka lura da farko ma littafin na hausan shi ya riga na turancin fita saboda haka sai aka fara yinsa da harshen hausa kuma sai aka tattare bayanin a dunkule ta yadda zai zama da cewar littafin bai yi wani girma yadda za a ce mace sai ta dauki wani lokaci tana karanta shi ba sannan kuma aka yi shi da sauƙaƙƙiyar hausar da in mace ta karanta za ta iya fahimta. Dokta ta ina kuke isar da wannan saƙo na wannan littafi yanzu ku dai ba gwamnati ba ne ku likitoci ne masu kula da lafiyar al'umma. Na, ito eh, a lokacin da gaskiya da aka buga littafin eh, eh, kamar da muka bayani eh, ba da yawa aka buga ba sosai amma sai muka rarraba shi zuwa ga kungiyoyin mata eh, da suke nan cikin kano eh, bayan nan kuma sai zama na cewar mun dan rarraba shi zuwa wasu kamar makarantu haka wanda ba makarantu amma wanda yake kamar na mata haka wanda ma'ana yara matasa mata masu tasowa To mai sauraro wannan littafi dai ya kunshi yadda iyaye za su lura da lafiyar jariransu ta bangarori daban-daban. Dr. Abdulsalam Muhammad ƙwararren likitan yara ne kuma guda daga cikin mawallafan wannan littafi. Ya kuma yi mana ƙarin haske kan abin da suka lura da shi da ke haifar wa jarirai sabuwar haihuwa matsala. Saboda yanayin ganin yara da muke yau da gobe, Ah, muna ganin abubuwa da ake yi na kula da jarirai da kuma su kansu kananan yara wanda ba daidai ba shi yasa muke so mu jawo hankalin mutane ah, a gyara kamar me kenan makasudi akwai abubuwa musamman wajen kula da jarirai akwai wasu ɗabi'u ko wasu al'adu da ake yi waɗanda suke gaskiya ba su ah, dace ba irin su yankan beli irin kula da cibi wanda ake ba daidai ba ana amfani da wasu abubuwa a sawa cibi wani abu wanda zai iya kawo kwayoyin cuta su kama da kuma um, kamar yadda gaya maka cire beli wanda yake kawo zubar jini ga jariri har jininsa ya kare da kuma wasu cututtuka kamar irin su cutar sarki haƙora duk suna iya kawo uh, wannan ɗabi'un suna iya kawo wannan uh, kana akwai ɓangaren kuma muna so mu sanar da iyaye musamman ta bangaren abin da muke kira shawarar jarirai saboda gaskiya ta nan bangaren akwai karancin sani shine muke kira jaundice sanan bangaren akwai rashin sani ko karancin sani sosai ta wannan bangare kuma cuta ce wacce take gaskiya idan ta har ta shafi jariri ta kai tsananin da ta shafi kwakwalwarsa tana barinsa da kusan a ce na kasa wacce take kuma har tsawon rayuwarsa irin waɗannan yaran ake cewa wai wata aljana ce ke shafa tun suna cikin mahaifa ba aljana ba ce kasan shi malam bahaushe idan ya ga mutum ah, yana, yana wasu abubuwa wanda yauwa wasu ɗabi'u wanda ba a saba gani ba ko yana dalalar da yawu ko yana wasu motsi-motsi haka nan ko yana karkatar da kansa sai ga kawai a ce ai mutanen ɓoye ne suka shafe shi kuma a zahirin gaskiya ba wasu mutanen ɓoye mutum ma ai baya buya ba da su dai ku ne kuke da magani ba aljanu ba ne ah, maganin sa kaga shine a wayar da kan mata ko a wayar da kan jama'a yadda za su yi kokari da zaran an gano tun wannan cutar tana irin farko-farkon agwanta a gane ta a yi kokari a garzayo asibiti a yi maganinta yadda ba za ta kai wani tsananin da za ta shafi kwakwalwar jariri ba yadda za a kauce mana kasa. mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabo. Amma kafin nan a madadin kafatanin abokan aiki musamman abubakar isa ɗan dago da ya tattaro mana sauti daga kanan najeriya shamsiya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international